أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أيو أيزد مكي وانا الوجه أو أن اللوكتي muna ainihin wato masallacin da aka fi sanin shi da ainihin wato masallacin 202 wato marigayi alhaji Allah da Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa mutuwa ta zame masa hutu mu kuma da muke doron wannan duniya Allah ya sa mu cika da imani abinda aka ce za a yi magana a kan shi abinda yake yana da ta'alluki da abinda ya shafi ɗakin Allah subhanahu wata'ala amma kafin nan sai mun yi bayani mun shararo wasu abubuwa tukunna sannan sai mu yi ainihin wato kai gabar da muke so mu kai a kanta addinin musulunci da allah ta'ala ya saukar da alkur'ani a dunkule allah ta'ala ya saukar da ayoyin da suke nuni akan muhimmanci da kuma jan kunne da faɗakarwa na dole ne sai an taimaka wa wannan addini namu na musulunci da kuma ainihin wato kuɗi shi yasa siffofi guda goma sha hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo sai da ya lissafo daga ciki akwai abin da ya shafi infaki kuma ba za ka zama to ka samu wannan sifa ta attaqwa ba kuma ka zamanto kana daga cikin masu tsoron Allah sai ka samu wannan sifa din da Allah ta'ala ya faɗa ya faro tun daga laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi mala sannan mutum ya ba da dukiyar shi ala hubbi yana son dukiyar ya ɗauka ya haƙura ya bayar zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabin wa sa'ilina wa fi riqabi sannan wa aqama salata wa zakata wal mufuna bi ahadihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa wad darra'i wa hina al sannan Allah ya ce ulaika alladhina sadaqu wa ula'ika humul muttaqun wa'annan sune as-sadiquna kuma sune masu tsoron Allah da sannan Allah ta'ala ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wannan suke karanta littafin Allah ko yatba'una kitaballahi domin lafazin tala yatlu yakan dauki taba'a yatba'u to wannan suke karanta littafin Allah kuma suke bin littafin Allah sannan wa aqamus salata kuma suka tsayi da sallah sannan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka siyar da abin da muka azurta su akan shi a ɓoye sannan a bayyana dan a gani a yi koyi da su sai Allah ya ce ula'ika yarjuna tijaratan lan irin wa'annan sun kafa wani asasi na kasuwancin da babu yadda za a yi ya rushe to shi yasa wani wajen ma da Allah zai yi kira akan kasuwancin da fi kowane kasuwanci al'adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin Ali sai yake tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda haka sai an yi jihadi da dukiya sannan da kuma rai da Allah ya ce inna Allah ashtara min almu'minina Allah ya siya daga masu imani sai ce an fusahum wa amwalam sai sai rayukansu da kuma dukiyarsu wannan shi Allah ya siya saboda haka fadawan cinikin shi Allah ta'ala sai ke bi anna lahumul jannata zai biya su da aljanna bayan ya gama can sai ce wannan wa'adan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal qur'an wannan alƙawari ne da Allah ya a cikin attaura da injila da ainihin wato alqur'ani sai ce wa man awfa bi ahdihi min Allah wane ne yafi Allah cika alƙawari sai yace fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa dhalika huwa al-fawz al-azim wannan shine ainihin wato rabo wanda yake ainihin wato babba sannan Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun sai Allah yake qul ma anfaqtum min khairin وللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم تعلم وإن آيوين نسكي نوني أكل للي sai an ciyar lallai sai an ciyar to lallai suna da yawa a cikin wato ainihin wato littafin Allah to malamai sun kasa ciyarwa don ciyar da addinin Allah gaba gida biyu akwai ciyarwar da take ta wajibi dole sai ka yi ita ce zakka akwai sadakar wadda take ta tsawuyi sai Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'im ma hiya wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum to wannan mukan yi bayani mukan ce da mai malami da mai kuɗi da wanda yake ainihin wato mai mulki duk wanda ya je gaban Allah ya tsaya babu wanda yake da mutunci sai wanda ya abin da Allah ya ce shi kadai ne yake da mutunci saboda haka Allama Ibn al-Qayyim yace da wanda Allah ya bashi da wanda ya hana shi kowa ya jarabta shi shi yasa Allah ya ce inna ja'alna ma alal abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala mun dauki abin da ke bayan kasa mun sa shi ya zama zinatan laha kwalliya akan kasan ba zinatul lakum ba kuma mun yi wannan ne inda Allah ne na bulwahum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarraba kuma ga waye zai yi aiki mai kyau daga ƙarshe Allah yake wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan jurza abin da ke bayan ƙasan an waye gari ma akwai lokacin da zai zama ƙasa ke kasashiya inda Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abu na farko da shi wani wajen sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada ku kuskura ku bari dukiyarku da iyalanku ta shagartar da ku daga bin dokar Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasiruna duk wanda ya haka ko sai ya kasance daga cikin tababbun mutane sai Allah yace wa anfiqu ku ciyar na ku daga abin da muka azarta ku muka ba ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut gabanin mutuwa ta zo wa idan mutum Allah ya bashi kuɗi ya ce ya aikin Allah ya ƙi ai ba naka bane ke wani wani sai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku bayar daga dukiyar Allah wacce Allah ya baku wani wajen yace aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi ku imani da Allah da manzon Allah kuma ku siyar akan abin da na sa ku khalifanci akan shi yanzu ka bude kamfani kudin ka ne kamfaninka ne bayan ka gama komai sai ka ɗauko wani mutum sai ka ɗora shi darakta sai wani ya zo neman alfarma sai ka tura shi wajen wancan daraktan ka ce ya je a bashi dubu ɗari aka je wani sai ce ba zai bayar ba ya za ku yi da shi da wannan dukiyar ta Allah ce sai ce wa atuhum min malillahi a taku. ku bayar daga dukiyar Allah wacce ya baku in ko mutum ya ki bayarwa sai Allah yake nuna maka za ka yi nadama tun daga ran da za ka koma zuwa ga Allah min qabli an yi ashiya ahadakumul maut tun gabanin mutuwa ta zo matsayin ku wanda wani wajen Allah yake cewa falola iza balagatil hulqum wa antum hina idan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin me yasa sanda mutuwa za ta dauki ran ɗayan in kun isa ba ku iya in akwai wanda isa ya hana ta ba wanda ya isa ya kare maka mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut wa law kuntum fi burujin mushayyada wal fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi min qablu an ya'tiya ahadakumul maut gabanin mutuwa ya zo ma ɗayan ku فيقول laula a أخرتني ila أجل كريم a lokacin tun daga nan mutum zai fara da na sani ina ma a ce Allah ya yi masa jinkiri zuwa wani lokaci ba a saddaka wallahi zan ba zan bayar zan bayar a gina masallaci zan bayar a gina makaranta zan bayar zan bayar zan bayar a wannan wa a wannan lokacin sai Allah yake cewa min walan yu'akhkhir Allah nafsan idza ja'a ajaluha ai baka isa ba tunda an ce kai kaki kafin wannan lokacin yanzu baka isa ba a yi maka jinkiri har sai kayi wannan shine nadama ta farko da dana sani da na shiga uku da zai fara samun duk wanda Allah ya bashi dama ya aikin addinin Allah ya ki da lokacin da mutuwa za ta ɗauke shi sai ya yi burin ina ma da za a ba shi dama ya yi kuma Allah ya ce walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha babu wata rai wacce Allah zai mata jinkini a lokacin da ainihin wato ajalin ran yi wannan shine da na sani na farko da dan adam zai na biyu sai Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara yace ya ayyuhal ladina amanu an fi min mara zaƙana ku kaga duk sai daga abin da muka yi wa muka azarta ku idan ka ga mutum da kuɗi wayan shi ne yasa ya fi kowa Allah ya ɗauki kuɗin ya bashi ko iya neman shi ne in wannan ne tun kafin ka zo duniya sai ka taso ka yi kuɗi babanka bai kuɗi ba wataƙila babanka a ƙasar da ya taso babu garin da bai je neman kuɗi ba amma Allah ya yi ne ya hana kai kuma da ka taso wataƙila tun da ka taso baka taɓa wata step ɗinku ba sai ya yi sai ya ɗauka ya baka saboda Allahu ya basu tsaliman liman sha'o wa ya ƙadir Allah shi yake shimfada arziki ga wanda ya ga dama kuma ya ƙunƙunta talauci ga wanda ya ga dama to in Allah ya ɗauki kuɗi ya baka to ya ɗauki kuɗi ne don ya jarabta ka ya gani za ka yi aikin Allah ko ba za ka yi ba to sai Allah yake cewa mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi min qabla an yi ati yawmul la bai'un fihi gabanin wani wuni wanda zai zo la bai'un fihi babu siye da siyarwa wala qullatun ba maganar soyayya wala shafa'a kuma babu ceto ga duk mutumin da ya ainihin wato mutu ba akan tauhidi ba sai Allah yake wal kafiruna hum zalimuna kafirai sune wa sune azzalimai to wannan ranar kuwa yadda tun daga ranar mutuwa za ka fara nadama haka a gaban Allah ma za ka kuma yin wa nadama da wani wajen sai ya ƙara cewa kulli ibadiyal ne yuqimu salata wa mara mimma razaqnahum ka faɗawa bayina wanda suka yi imani da ni lallai su tsaye da sallah bayan sun tsaye da sallah wa mara mimma razaqnahum kuma su ciyar daga abin da muka azurta su da shi min qabli an ya'ti yawmul la bai'un fihi wala khilaf gabanin wani wuni yazo wanda wani in yazo babu maganan siye da siyarwa ba maganan dangantaka ba wata magana a wannan a wannan ranar ba shan kunu ba dangi ba nasaba ba alfarma ranan kawai sai dai gaskiya da gaskiya abinda bahaushe yake cewa malam ya ainihin wato sai malam wannan shine abin da zai faru to da Allah ta'ala ya zo magana cikin suratul ma'arij sai ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirin laysa lahu dafi sai ce min Allah zil ma'arij ta'aruf al mala'ikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana sai ce fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba sai ce yawma takuna as-sama'u kal mughl wancin munin da Allah ya ce maka min qabla an ya ce yawmul la bai'un fihi wala khilal da kuma min qabla an ya ce yawmul la bai'un fihi wala kullatin wala shafa'a idan baka san wani abu daga cikin wunin ba sai Allah ya fara baka labari sai yake ce maka yawma takunu sama'u kal muhl ranar da saman da kake ganinta da Allah ta'ala yake cewa ainihin wato alam taro kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawud hal tara min futur thumma irji' al-basara karratayn yanqalibu ilayka al-basara khasi'an wa huwa qasim wannan saman da babu wanda ya taba ganin qaddi akbar min kalkin nasi halitta sama da ƙasa ya fi girma a wajen Allah fiye da halitta dan adam sannan ya ce a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha ku ne kuka fi tsanani wajen halitta ko ku sama wacce Allah ya gina ta rafa a samka hafa sawa wacce Allah ya daga ginin ta kuma ya ainihin wato ya daga rufin ta kuma ya daidaita ta wannan saman sai Allah ta'ala wacce ranar da yake magana in baka gane ba sai yace yawma takunu sama'u kalmuhu ranar da sama za ta dawo kamar narkakkiyar azurfa wata kunul jibalu kal'ihin a ranar da dutse duk wani dutse da kake ganin yana da girma a duniya Allah zai mai da shi yadda ka san abin gashin dabba yadda ka san gashin dabba na jikin haka zai zama wa na anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya Allah ta'ala ya ce ka ce musu ubangiji na zai sheke su shekewa فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا sannan Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan sai ce to wala yasalu hamimun hamima in baka gane ba ranar da aboki babu yadda za a yi ya iya tambayar abokin shi sannan Allah ya ce yubassarunahum kuma za a nuna za a nuna musu juna za su ga sashi zai ga sashi wannan za ka gane babanka ne wannan wanka ne wannan ganinka ne wannan kun yi makaranta tare kilasmen ɗinka ne tare kuka taso ku za a nuna muku juna za ku ga junanku amma fa wala yasalu hamimun hanima ranar babu yadda za a yi aboki ya iya tambayarwa aboki sai Allah ya ce ya yabassarunahum yawaddu almujrimu almujrimu wanda ya laifi daga cikin laifuffuka Allah ya baka kuɗi don kai aikin addini ka ƙi to a ranar yana ainihin wato guri ya waddul mujrim yaftadi yawma idin ranan ya waddul mujrimu al mujrimu wanda yayi wa Allah jara'a ya bashi kuɗi yace masa wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fihi yaki to a ranan ya waddul mujrimu almujrimu mai laifi zai yi gori zai yi fata ina ma a ce zai iya fansar kanshi min azabi yau ma'izin bibani ina ma a ce zai iya fansar kanshi a wannan ranar amma ta wata hanya ya iya ɗaukan 'ya'yan shi ya bayar ka kalli alaƙa tsakanin ɗa da uba amma a ranar kiyama mahaifi bai ke ba in za a ɗibi a shi duka a zuba wuta shi ya gudu ya tsire shiga aljanna a ranar zaiwa zai je to shi ya sa babu yadda za a yi Allah ya kai mutum wuta sai ya haɗa masa da siffa ta maruwata Allah in ya ce ku zo fa gulluhu thumma aljahima salluhu ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ليس نفرقك إنم سنن ولا يحض على طعام المسكين zai kwaɗaitarwa ba zai yi ba kuma ba zai kwaɗaitar da wasu su ciyar ba sannan an tambayi 'yan wuta ma salakakum fi saqar me ya sanya ku cikin wuta za su ce qalu lam nakum minal musallina ba ma yin sallah laifi na farko kenan sannan wa lam nakum nut'imul miskin ba ma ciyar da wanda bai da shi sannan Allah ya ce ara'aita alladhi yukaddibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim shine wanda yake tun kuɗa maraya akan wa haƙƙin shi sannan bayan wannan wala yaquddu ala ta'amin miskin to sai ranan Allah ya nuna cewa yawaddu al-mujrimu wanda ya yi laifi Allah ya bashi kuɗi yake aikin Allah ya ƙi wallahi a ranar zai yi guri la yaftadi min azabi yawma idin bi bani ina ma a ce zai iya fansar kanshi da 'ya'yan shi ba a nan duniya an ce mutum ya bayar bai ki bayarwa kuma wani ma in ya tara kuɗi daga kanshi sewa sai 'ya'yan shi sai matar shi to akwai ranar da za ta zo wallahi mutum sai ya kummace inda za a ɗibi 'ya'yan a zuba wata shi ya gudu ya tsira ya sha a ranar wallahi zai ta sannan bayan wannan wa sahibatihi wa aqihi sannan mutum zai yadda inda za a ɗauki matar shi a wurga ta wuta shi ya gudu ya tsira ko dan uwan shi zai iya yadda yana mafi yawancin fasadin da yake faruwa na sace kudaden al'umma kudaden gwamnati ai za ka ga mata su suke da interest a su suke da kaso mafi yawa in ka ga mutum ya tara kuɗi yana ta handama yana ta babakere to yana da wata mata ne da wasu ɗan ƴaƴa ƙwaya biyu ko uku saboda su yake satan wannan wa kuɗin amma a ranar kiyama zai yadda da ƴaƴan da matan da ɗan uwan shi sannan Allah yake wa fasilati hillati tuwi da kai dange shi duk wannan suke tattare da shi wallahi a ranar zai yadda in za a danna su ta shi ya tsira zai yadda ba ma wannan ba Allah yake wa man fil jami'an summa yunji a wannan ranar in mutum zai yadda a ɗauki duk wanda ke bayan ƙasa hadda da mamar shi da baban shi a danna ta a wuta dan shi ya tsira wallahi a ranar zai yadda to bayan an yi wannan sai Allah ya ce kalla ha laza a'a wallahi ƙarya ne baka isa ba makoman ka ita cewa laza lazza'atil lishawa sannan wutan laza tana da ainihin wato ainihin wato kona fatar goshi in Allah subhanahu wa ta'ala a wani wajen Allah ya ce lawahatul lil bashar wuta in Allah ya sa ta a jikin mutum tana da nacewa fatar mutum la tuqi wa la tazar ba ta barin komai a jikinka in ta riga ta ainihin wato kame ka a wannan ranar sannan Allah ya ce tada'u man adbara tana kiran duk mutumin da ya juya baya wata walla kuma ya kau da kai a lokacin da ake kiran shi dan ya zo ya ba addinin Allah wa gudunma in baka gane ba waye shi Allah ya ce Allah bi jama'a fa'au'a fa jama'a fa'au'a wanda ya tara dukiyar shi ya kididdige ta allazi jama'a malan wa'addada mutum ya tara duke shi ya kirge ta ya kirge ta ya aji. yana da akawun a can ya san ko ne yana da akawun yana da a can yana da a can allazi a malahu wa addada ya tara duke shi ya ainihin wato iyakance ta sannan wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya magana sai Allah ya ce innal insana lallai mutum kulika halu'a mun halicce shi an halitta shi yana da tsabar zunzurutun kwaɗayi akan kan ya tara dukiya sannan idan masafi sharru idan sharri ya same shi wani abu ya same shi mara daɗi a lokacin da yake ƙoƙarin sai ya tara dukiyan za ka gan shi zuwa, yana da yawan raki ba mai haƙuri ba ne amma wa idan masafi alkhairuwa manu'a idan alheri ya same shi ka gan shi yana da ruwa ya ci ya sha ya ɓoye a bayan ƙofa shi kaɗai ya share baki sanda ma zai fito bai ma so a gane cewa ya samu shi kadai zai fito yana ainihin wato kayan shi amma ran da babu sai duk duniya ta yawa ta ainihin wato ji to sai Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua yanzu ranar nan ake mana labari aka ce akwai masallacin da sai kaga an zo neman taimako irin wannan wanda ake na sati wallahi wani lokaci aka ce naira 90 za a samu naira 90 wani ya ce mun akara makallawa ma billahi lazi ba naira tasa'in ba roban yadda mai neman taimakon zai tashi ya rike ta haka zai dawo ya zauna ba wanda zai ɗauki ko shishin yawa ya sa kuma ga Allah ya ce wa an fi umin ma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akartani to waccan wutan in mutum ya shiga sai Allah ya ce da man adbara wata walla tana kiran duk wanda ya juya baya kaura kai a lokacin da ake kira shi dan ya zo ya bada ni gudunmawa akan addinin Allah allazi jama'a ko fa jama'a fa au'a mutum ya tara duke shi ya kiyaye ta ya kididdige kayan shi ya san ko nawa ne da kuma matsalan in kana da kuɗi kake taimakawa addinin Allah dama Allah ya ce a shaytanu ya'idukum al-faqara shedan da yake muku kawo alƙawarin talauci in an ce to jama'a a taimaka in mutum yana da naira ɗari ne aljihu sai shaɗan ya ce to yanzu fa kaga naira ɗarin nan zaka ci abinci zaka hau mashin zaka yi nan sama zaka yi nan zaka yi nan amma in shi yasa sai ga wani tsohon minista ne ana neman taimako sai ya zo sai ya ɗauki naira ɗari sai ya saka a bokiti sai ya ɗauki naira saba'in sai ya tura aljihun sai ya ce ai na Allah baya kaɗan na Allah baya baya kaɗan to bayan wannan waya amurukum bil fasha. in kana da kuɗi shi ɗan ba zai kyale ka ba sau nawa ake neman kuɗi a masallaci za ka ga mutum ba zai iya ɗaukar dubu ɗaya ba ba amma in yana da wata budurwa ta tasa shi sai ya mata anko a daidai wannan lokacin dubu uku ko dubu hudu ko dubu biyar sai yi idan yi anko lana nawa kake da shi me sakamakon wataƙila ma in ka gama ankon ba neman yadda ta kake ba ta ce ba ta san ka a satin da kai an san kuma ta zazzage ka a. ash-shaytanu ya'idukum kuma faqra wa ya ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim saboda haka shedan zai ta maka alƙawarin talauci karka taimaka karka taimaka inwa in aikin Allah ne amma in aikin shi ne shi ɗayan sai ya zuga ka sai ce kai kai a daidai wannan lokacin da addinin manzon Allah yake buƙatar kuɗi ya rayu sai ka ga wasu wai group suke da shi na kwallo idan manchester da wace ce da barcelona da wace ce bala'i in ta ci kwallo sai su tara kuɗi sai a sai rago sai a yanka wai za a yi walima na manchester ko wace ce tuwa ta ci kwallo amma a daidai lokacin watakila a wannan watan a wannan satin wala watakila limamin masallacin sai a hankali akwai masallacin da fa limami ya zo billahi lafi yana ta tahiya yana ta tahiya ya gama salatin annabi aka ji shiru aka rama kallah wa lafiya kuwa wallahi ya wai gode sallama mai ya ce assalamu alaikum kawai an kawai aka ji ya ce Allah ya sauki ashe wallahi mun ina faɗa maka yau sai a hankali wani fitinan ne da ya ganka da sabuwar riga kana limanci sai ce to jama'a gaskiya fa ina ba da shawara ya kamata a dinga bincika kuɗin masallaci suna nan ko ba sa nan haka ake to sai Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a sai ce illa almusalli sai sai masu sallah allazina hum an salatihim da'imun wannan suke dawwama akan wa sallah sannan yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum a cikin dukiyarsa akwai haƙƙi sananne sannan sai ce lissa'ili wal maharum ga wanda zai zo ya tambaye a ce ka bashi shi yasa tan wancan ayan da Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar wasu malamai suka ce wanda zai zo ya tambaye ka ya ce ka bashi cikin dukiyar Allah lissa'il wal maharu. to saboda haka farkon ayoyi guda biyar da Allah ya fara magana bayan suratul baqara da yace alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سيأتي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة sai ce ne wa min mimma razaqnahum yunfiqun akan abin da muka azabta su da shi suke ciyarwa me gaibi ba wanda ya ga aljanna a cikin mu nan Allah ya faɗa ya ce akwai kuma mutum ya yadda akwai saboda haka sai ya tashi ya aiki saboda ya samu aljanna babu wanda ya taɓa ganin wuta a cikin mu Allah ya faɗa ya ce akwai kuma mutum ya imani da gaske akwai wutan ya tashi ya ce aikin da zai guje mawa wutan da yanzu ka'ida na malamai sun ce inna ma yusaddiqu qawla al-mar'i ma huwa fa'ilu kowane mutum abin da yake gaskata shine wa aikin shi duk wanda ya yadda in an je lahira akwai sakamakon in Allah ya ce ya bayar to zaka ga zai cire zai yi wa zai bayar alladina yu'minuna bil ghaibi shi yasa sai ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawan rance fa yudaifu sai Allah ya ninka masa idan Allah zai ninka maka anan zai ninka maka ko sai an je can sai yace masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali an bata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha misalin wanda suke ɗaukan dukiyar su ciyar saboda addinin Allah kamar wanda zai ɗauki shuka ƙwaya ɗaya ne dawa ƙwaya ɗaya ko masana ƙwaya ɗaya ya shuka idan kowace ƙwaya ɗaya ta fito sai ce guda bakwai kowace guda bakwai a kai kai guda ɗari a jiki in kai aikin Allah ƙwaya ɗaya zai zama guda bakwai guda bakwai daga bakwai zai zama ɗari bakwai daga ɗari bakwai Allah ya ce wallahu yuzaifu liman yasha Allah yana ninninkawa fiye da wanda ya so fiye da ɗari bakwai ga wanda ya sanu to a ina zai ninninka maka a nan duniya ko sai an je can shi yasa a duniya darul amal wal akhiratu hiya darul jaza yasa annabi yace faman wajada khairan falyahmidallah wanda ya ga alheri ya gode mawa Allah amma wa man wajada ghairahu fala yalumanna illa nafsahu wanda kuma ya ga wani alheri to kar ya zargi kowa ya zargi wa ya zargi shi domin wala yuzlimu rabbuka da Allah ta'ala ba yadda za iya zalunci wani kai dan mitsitsi da kayan Allah ya zalunce ka me zai samu me zai amfana da shi amma Allah subhanahu Wata'ala, baya ainihin wato zaluntar kowa ba zai ainihin wato zalunci kowa ba to shi yasa Allah ya ba da labarin masu kuɗi da yawa a cikin Qur'ani wanda ya ba su kuɗi suka kin abin da ya yi da kuɗin kuma Allah ya karya su yace inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atinahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa mun bashi taska na kuɗi taska kuɗin shi Allah ya ce tana nauyi ga jama'a ma'abuta ƙarfi wasu malamai na tafsiri suke makullan wajen kuɗaɗen shi in ya kulle wannan so ya kulle wannan ya kulle wannan sai an samu ƙatti saba'in ne suke ya ɗauka wasu suka ce sai an samu raƙuma saba'in ne suke ɗauka Allah ya ce ma inna mafatihahu la tanuqu bil usbati ulil quwa idh qala lahu qawmuhu la tafra inna Allah la yuhibbul farihin mutanen suka zo suna mai nasiha ka daina alfahari dan wannan abin da Allah ya baka domin Allah bai san mutane masu alfahari wa bitagi fi ma ataka Allahu ad-dar akhirah wannan dukiyar da kake ganin ta wasila ne ka yi amfani da ita ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata ka kyautata kamar yadda Allah kai ma ya kyautata maka wala tabghil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin kada kai banna a bayan kasa Allah baya son mutane masu banna buɗe bakin shi me yace inna ma tuho ala ilmin indi ai wannan duke da kake ganin na samu karatu na ne yasa newa na samu wanda in mutum ya yi boko ya zama dan boko a ƙida haka zai zama din ka je a taimakawa addini sai ce ko ustazan nan kun cika takura mutane ko an faɗa muku ana ba fa naka bane fa ba aikin ka bane aikin Allah ne amma sai ce ka takura wa mutane wani dan boko yana da kuɗi ma'ana yana da wani dan uwa dan uwan yana da irin gida gidan santa ne fuskar jama'a ne sai wata bukata ta taso wa addini sai aka nemi ya ba da gidan saboda Allah za a aikin addini da gidan wallahi yana son gidan ya ce ya bada gidan shi wancan dan bokon da ya ji labari ke ai wancan dan uwan nashi gidan shi ya dauka ya bayar da shi kawai sai ya dora hannu aka yayi salati la ilaha illallah yace ya rantsi da Allah wani ya haukace aka ce garin ya yace wallahi in ba ya haukace ba babu yadda za a iya daukan wajen ya bayar aka ce ai ya bayar fi sabilillahi ne wai wace ce fi sabilillahi wai shi abin da ya sani fi sabilillahi naira ashirin naira naira talatin naira hamsin shi ne wa fi sabilillahi amma a iya ɗaukan wannan wajen a yi ne a bayar shi bai san wannan a matsayin wa ba fi sabilillahi da duk wanda ka je ya taimaka wa addini kaje ya ɗauko maganar cewa ko kun ɗauka abin da ake samun kuɗi wannan abin da ku gani karatu muka yi muka samu kuma ya kamata ku tashi ki karatu ya kamata a tashi a karatu wannan magana cewa mai kyau amma babu ba wanda a in karatu kake takama da shi wani tun kafin a haife ka yake karatu kuma yana gaba da kai a karatun amma a babun arziki wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi sai kaga kai kana sama da shi a arziki shi kuma yana ƙasa da kai kuma ka karamin misali sai Allah ya buga sai kaga ka sha gani wani sai ka gan shi ma wani wawa wawa ne billahi lazi wani ko firamare bai ba amma da Allah ya tashi nuna aya sai ga wani mai digiri ne wani mai masters wani ma yana da daktarin digiri uku amma sai ya zo karkashin shi ya zauna kullum yana ranka da yalla bai yalla bai wallahi faddala ba'dukum ala ba'din wa rizqi idan da ba Allah bane yake bayarwa karatu ne yake sa a samu da wanda bai yi firamare ba da wanda yake da digiri guda uku wane ne ya kamata ya zama mai arziki idan haka da ake yan boko ne suke raba arziki to za su raba arziki ne da matakin karatun kowa dan firamare da iya arzikin da za a yi wa da a bashi dan sakandare da iya arzikin da za a yi wa da za a bashi mai diploma haka mai digiri ɗaya haka biyu haka uku haka to haka karu ne ya faɗa cewa inna ma utitu ko ala ilmin indi ai wannan dukiyar kuɗi na da kake gani ilimi na ne ya bani Allah ya ce a walam ya'lam anna Allah qad ahlaka man qabli min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun bai sani ba ai Allah ya halaka wanda suke gabanin shi in dai kuɗi ke takama da shi akwai wanda suka fi shi kuɗi wanda suka zo kafin shi da suka wa Allah jara'a kuma Allah ya karya su mutanen annabi adawa da aka yi musu wa'azi suka ki yarda da wa'azin suka ce eh, annabin su ya zo musu da abin da aka yi alkawari na azaba inda shi annabi ne nawa na Allah sai daga ƙarshe da Allah ta'ala ya ce falan mara ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna wannan hadari ne ruwa za a yi mana Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bi abin da kuka ce idan mun isa mu kawo ne shine muka kawo rihun fiha azabun alim iska ne a cikin ta akwai azaba mai raɗi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzil qawmal mujrimin wayancan mutanen maka da Allah yake magana da su sai yake wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fihi wayancan mutanen da muka hallaka mun ba su abin da ku ba mu ba ku ba waja'alna lahum sam'an wa absaran wa Af'ida, mun ba su ji da tunani da zuciya wanda ba irin naku ba amma fa ma gana an musam'uhum wala absaruhum wala ni af'ilatuhum idh kanu yajhaduna bi ayati Allah da jin da ganin da tunanin bai musu amfani ma lokacin da suka yi musu da ainihin wato ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala to lalle wannan shine abin da zai sami duk wanda Allah ya bashi kuɗi yake faki bala'i tun daga ranar da zai mutu bala'i a tsaya gaban Allah sannan abu na gaba wallahi sai ya tsaya gaban Allah an tambaye shi inda ya samu kuɗin mannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi ma afnahu idan ka tsaya can gaban Allah ni na tsaya kai ka tsaya ko kuka tsaya wallahi ba wanda zai matsa nan da can sai an tambaye ka akan rayuwarka yadda ake ta tsari ana tsananin bala'in zafin rana annabi da sahabbai suka zo suka samu inuwa suka zauna bayan sun sha inuwa aka kawo musu ruwa suka sha manzon Allah yake musu yanzu kuna ganin wannan inuwan da kuka sha da wannan ruwan da kuka sha ni imani qalu na'am suka ce eh manzon Allah sai yake musu wallahi thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im sannan sai an tambaye ku akan wannan wa ni'imin to dan uwa idan kai shekara 20 40 30 hamsin akwai ran da sai an tsaye da kai gaban Allah wa manzon Allah yake ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah ba wani daga cikin mutanen duniya sai Allah ya magana da shi laisa bainahu wa bainahu turjuman ka da Allah ba wanda zai maka translation ko tafinta Allah yana faɗa zaka ji ka gane kawai manzon Allah yake fa yanzu ai mana minhu fala yara illa ma qaddama mutum zai kalle gaban shi baya ganin komai sai abin da ya aikata bayan guru ashma minhu mutum zai kalli daman shi baya ganin komai sai abin da ya aikata mutum fayan guru tilqa a wajehi mutum zai kalli ainihin wato ta bangaren gaban shi wala yara illan nara tilka a wajehi mutum ba zai ga komai sai wuta a gaban shi sai mannan Allah ya ce fattaqun nara ku ji tsoron wuta walau bi shiqqi tamra kula da tsagin wa da dino ne zaka ɗauka ka bayar ka ce gashi wannan saboda Allah ne dan Allah ya kare ka daga wuta kaiwa kai wani abu da zai baka mamaki mutane suna ta kokarin yin sallah alhali kuwa ayoyin infaki a cikin qur'ani sun fi ayoyin ma sun fi ayoyin sallah yawa dan babu yadda za a yi addinin musulunci ya tsayi sai da sai da infaki manzon Allah ya ce idza tabaya'atum bil ina idan kun kama cinikin ina me duk cinikin da ake yi wanda ya saba wa musulunci malamai sun ce ciniki ne na ina amma sai suka kawo misali da guda ɗaya mutum ya zo waje na ya in siyan mai da hula ya ce in bashi rancin dubu ɗaya sai in ce masa to gaskiya ban da dubu ɗaya sai dai wannan hulan kuma hulan nan dubu ɗaya take sai in ɗauka sai in bashi a matsayin na bashi hular dubu ɗaya bayan na bashi kuma sai ya siyar min da hular a nan take kuma sai in siyan mai sai ya siya mun da hulan ɗari shida sai in ɗauki ɗari shida in bashi kuma in ya tafi idan ƙarshen wata ya kuma zai dawo ya bani dubu ɗaya wannan cinikin ana yi ko ba a yanzu ana yi sannan wa akasun bi aznabil bakar mutane suka kama bindin shanuwa kinaya ne ta neman duniya ta kowace hali wa taraktumul jihad fi sabilillah mutane suka bar jihadi saboda daga addinin Allah wannan kalma ta al jihadu da annabi ya kawo duk wani anwa'i na jihadi ya shiga ciki hal al jihadul mali jihadi na dukiya ya shiga ciki to sai manzon Allah ya ce sallallahu alaikum zillan Allah sai ya dauko kaskanci ya daura akan ku la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum babu kuma yadda za a yi Allah ya cire kaskancin har sai kun dawo zuwa ga ainihin wato sai kun dawo zuwa ga ainihin wato addinin musulunci to irin wannan ayoyin suna nan a cikin qur'ani wanda Allah ya ba su kuɗi suka rigima da addini kuma Allah ya yi ya karya su kuma ba wanda ya isa dan ya samu kuɗi ya rigima da addini Allah ya karya shi kuma za ka gane baka da mutunci ba sai ka samu kuɗi kakin addinin Allah kafin ka mutu ka bar duniya sai kaskanci da wulakanci ya kama ka shi yasa kake gani yanzu a Najeriya kowa ba za ka ji daɗi ba ba za ka huta ba gwargwadon yadda bin Allah ka yake gwargwadon yadda zaka samu sauki a rayuwa Don Allah ya ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wanda ya kauda kai daga dokar mu ya sai mun ɗauko kunci mun same a wannan rayuwa sannan bayan wannan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar alkiyama ma sai mun tashi mutum wa a matsayin shi na makaho dan haka wani ma zai ce Allah dan me ka tayar da ni makaho alhalin duniya ina gani Allah sai ce kazalika ataka ayatuna fa nasita ai mun turo maka da sako sai ka batta ka kibi da haka wa kazalika al-yawma tusa ai kai ma zamu manta da kai to shi duk wanda Allah ya bashi kuɗi ya yin aikin addinin Allah to sai ya zamanto kai da ganin sa kai kake ganin yana huta. amma shi manziluhu bi manzilati man man yani man khalaqa bainal asal kaman wanda ya cakuɗa kaman zuma ne da guba yana sha daga nesa in ka zo mai za ka hango yana sha ba zama ba amma shi da yake sa ai shi ya san bala'in da yake sha kawai shi yasa an ka kin addinin Allah ma akwai yan kwanta kwanta akwai yan tashi tashi in ka ba hanya akwai wani za su tsare ka sai ka kwanta ka kwanta in ko baka ba hanya ba akwai wani za su ha gida sai ka yawa ka tashi ka tashi su karba su dige ka sun dige banza kuma baka da lada kuma sai ka je gaban Allah sai an maka tambaya akan kuɗin da suka karba a hannunka wani shi abin da yake gaban wa mutum sannan manzon Allah ya ce sai an tambayi mutum daga ciki an malihi a kan dukiyar shi min aina sabahu a ina ka samo kuɗin sai ka ta bayani ani dan kasuwa ne na je kwatana ne na je Legas ne na je ina ne na je ingila na je dubai a'a ni ma'aikacin gwamnati ne duk wata ana biya na albashi kaza ina kaza ina kaza wallahi sai ka gama bayani kakab sannan a tambaye ka wa fiman an faktahu a ina ka kashe kuɗin kuma a ina ka kashe kuɗin a gaban Allah idan a aikin addinin Allah ka kashe shi kenan sai kai ta bayani dama Allah ya sani a in kuma a'a da ka samu kuɗin ba hanyar addini ka kashe ba akwai da ranakin dillanci ranar da dillahi da sai ka bayani baka isa ba a gaban Allah sai ka yi ainihin wato bayani rana ce da Allah ya ce yau ma'izin ya zakarun insanu ma a duk abin da kai da kuɗin a ranar sai ka tuna saboda haka a gaban Allah sai ka bayanin yadda aka ainihin wato yi da ainihin wato kuɗin wani abu wanda yake da hatsari a gaban dan adam shine yanzu idan mutum yana da kuɗi yana da mata biyu yana da mata uku yana da mata hudu yana da 'ya'ya wallahi in kaga ana ta rigima ba akan komai ake rigima ba akan dukiyar ka ake rigima saboda su a ka'idan mata in dai ka auro su kana da kuɗi abin da suke tsammani ko suka yanke maka hukunci to fa dole kai ne zaka fara wa kai ne zaka fara mutuwa saboda haka za a zo a yi ta rigima akan wa akan dukiyar ka haka za a zo a yi ta rigima akan kuɗin da kai ka tara yanzu nawa ne daga cikin ƴaƴa suka yi ƙoƙarin kashe iyayensu saboda dukiyar da iyayen suka tara yana faruwa yanzu ko bai faruwa dan da ka haifa yanzu ya sa maka fozin ka cika mutu saboda dukiyar da ka tara kwanan nan nake jin wata mata kwamishiniya dan da ta haifa ta yaron ya yayi ta sai mai mota ta ki ya sa bindiga ya harbe ta lahira me kake da shi ba abin da zaka yi dan da ka haifa ya shaƙe ka ba abin da zaka yi saboda ainihin wato mutum ya bar Abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayi ya ainihin wato kin yi da wannan shine abin da yake faruwa kuma yanzu mutum misali da zai zo wajen karatun nan da naira dubu ɗari sai mu ce muna neman taimako sai ya ɗauki naira dubu ɗaya ya bamu sai ya koma gida yanzu ya koma gida da nawa dubu ɗari tara da tasa'in da nawa da tara yana koma gida sai ya faɗi sai ya mutu wanne ne nashi dubu ɗayan da ya bayar ko dubu ɗari tara da tasa'in da tara da ya koma gida da su dubu ɗaya da shi yasa sai manzon Allah ya ce mafi yawancin mu mun fi son dukiyar magadan mu fiye da tamu yanzu duk dukiyar da kake ta tarawa a banki kake ta kokarin tarawa kake ta kokarin sai ta taru idan ta tare ta kace ko ta magada ta magada ce da shi yasa sai Allah yake cewa an mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut ku ciyar fa daga abin da muka azurta ku kafin mutuwa ta zuwa mutum wallahi in mutuwa ta zo mutum tun daga mutuwa zai fara da na sani min qabla an yi atiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah yace walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba wata wata Allah zai mata jinkiri in lokacin ta ya ainihin wato ya riga ya zo wallahu khabirun bima ainihin wato a yi amalu Allah ya san abin da kowa yake ainihin wato aikata saboda haka wannan shine abin da yake gaban dan adam za a tambaye ka inda ka samu kuɗi sannan za a tambaye ka yadda aka yi ka kashe kuɗin wani bawan Allah ranar nan ake bani labari yana da kuɗi sai Allah ya jarabce shi da wani rashin lafiya da Allah ya jarabce shi da wani rashin lafiya duk inda baka tunani kasashen turai an jejje neman magani daga baya kawai aka ce to ciwon an dai haƙura ka san akan samu irin wannan ciwon aka ce an hakura, sai da aka dawo gida najeriya sai aka samu wani mutum sai ya ba shi maganin gargajiya dama sai aka ce maganin gargajiyan sai an dinga haɗawa da ainihin wato kashin shanu kuma gashi babban mutum yana da kuɗi yana da mata uku matan shi guda biyu a san da zai yi amfani da wannan maganin da za a sa kashin shanu falon da suke ce kowace mace cewa ta yi wallahi bai isa a kawo shi falon ba kudin shi ne fa shi ya ya auro ta gidan nashi ne amma yanzu saboda yana da lalura tun kafin ya koma zuwa ga zuwa ga Allah wai falon shi ba isa a kawo shi ba sai matar shi uwar gidan ita ce ta haƙura ta ci gaba da ɗaukar nauyin shi bai da lafiya to dan Allah ya nuna aya sai Allah ya ba shi lafiya sai ya tashi da ya tashi wallahi kaman dama an mai wa'azi ne yana tashi yace to wallahi tunda haka ne in Allah ya da kafin ya koma zuwa ga Allah sai ya kashe kuɗin shi duk inda ya ji ana neman za a yi wani aiki na addini sai ya ɗiba sai ya je kai in za a yi makaranta ya ɗiba oh. in ya ga wani bai da lafiya ya shiga wani hali ya taimaka mai wallahi da tashin shi da yin waɗannan aikace-aikacen da bai wuce shekara ɗaya ba sai Allah ya karɓi shi wa an fi umin mara zaƙanakun min ƙabla an yi asiya a da maut ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa ta zo ma ta zo ɗayan ku don haka saboda lokacin mutum zai yi da na sani ina ma an ba shi dama ya yi wa ya yi ainihin wato sadaka kuma ijma'i na malamai in ka bar wa 'ya'yanka kuɗi ka bar musu alheri amma maganin kana da lada to shine ba sai an yiwa sai an bincika saboda me dan ka gane ma kana cikin hatsari a lokacin da baka da lafiya rashin lafiyar da ake tunanin ba za ka tashi ba malamai suka ce in kana da mace kace ta sako suka ce bata saku ba saboda me saboda suna tunanin an mata bakin ciki ne don kacce gado da haka aka ce bata yawa ba wata sako ba? a lokacin da kake kwanci baka da lafiya rashin lafiyan da ake tunanin ba za ka tashi ba kuɗin ka baka da ikon kai sarrafin su duka lokacin shi yasa ka'ida baka isa ba kai wasiya ya wuce ɗaya bisa uku na dukiyarka in ya wuce haka ba za a zartar da shi ba amma kuɗin nawa kuɗin naka ne dan a nuna maka kai ba kowa bane to da wanda yake da kuɗi da mai karatu da mai mulki babu wani wanda yake da mutunci in ya tsaya gaban Allah kafin ya koma zuwa ga Allah tun daga duniya sai wanda ya aikin da Allah ya ce yawa ya yi sannan yake da mutunci a wajen Allah al-imamu abu huraira yake cewa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya tara kuɗi yake aikin Allah da kuɗin yake fitar da haƙƙin Allah da kuɗin to yana mutuwa ranar alkiyama idan aka ɗauke shi aka danna shi jan annama to sai a kawo kuɗin nashi yana gani sai Allah ya juyar da kuɗin sai a mai da su su zama wani irin kumartin maciji irin macijin nan saboda girman shi za ka ɗauka ma aljani ne sai a zo sai ya naɗe mutum tun daga ƙasa sai ya zo har saman mutum sai ya sare ka sai zuba maka dafi ya sare ka ya zuba maka dafi haka zai dinga maka a jahannama bayan al'imamu abu huraira ya gama kan hadisin sai ce in kuna so ku karanta faɗin Allah ta'ala da yake cewa wala ta hasabanna allazina yabkaluna bima atahum Allah min fadli wannan suke ruwa da abin da Allah ya ba su na falala kada su tsammani wannan abun alheri ne Allah ya ce bal huwa sharrun lahum wallahi ya zama musu bala'i da musu ya tsawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama wallahi sai an musu lalas shine a maida wannan dukiyar ya zama maciji ya azabtar da su a ranar alkiyama a cikin jahannama a wani wajen Allah ya ce wallazi ne yakani sunan zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum min bi azabin alim yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum sai dukiyar ka da ka tara a duniya sai ta ce maka haza ma kanastum li anfusikum ni ne dukiyar ka da ka tara a duniya da aka fazu kuma kuntum taknizun sai ka ɗanɗani bala'in abin da ka tara a ainihin wato gaban Allah to da in ana ma yan uwa da abokai da maƙota ruwa to yanzu Allah da manzan Allah ake wa ruwa Allah da annabi su ce a fito da kuɗi a yawa a yi addini amma mutane sun ƙi ha antum da auna litun fi sabilillahi faminku manya bakal. daga cikinku akwai wa akwai marwata wa man yabakal fa inna ma yaba an nafsi duk wanda ya ruwa musibar ruwa sai ta kare a kan shi wallahu gani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne mu ne wa talakawa da Allah ya ce ayi akwai wanda in an yi wa Allah Allah zai amfana da abu sai yace fa in tatawallau in ba ku yi ba yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canja wasu mutanen wanda ba ku ba thumma yakunu amsalakum sannan kuma ba za su zama su misalin ku ba to shi yasa yana daga cikin abubuwan da shaidan ya faɗa a gaban Allah yake wa shariquhum fil amwali wal auladi wa iduhum wallahi sai na musharaka da ku akan dukiyar ku da kuma ƴaƴan ku sai ka samu kuɗi shaidan sai zai nuna maka cewa ga yadda za a kashe kuɗin dan kowane abu sai ka samu ga yadda Allah yake so ga kuma yadda shaidan yake wa yake so saboda haka wanda ya kashe kudin shi yadda Allah yake so Allah ya sani wanda ya kashe kudin shi ba yadda Allah yake so ma shi Allah da ya bada kudin nashi ne shi Allah ya sani saboda haka in ka gama kashewa a kora ranar kin dillanci na je na yi karatu a wani waje na gama sai wani mutum ne irin wannan bayanin na ce annabi ya ce sai an tambayi mutum an malihi min aina kasabahu wa fima an fakkahu kudinka a ina ka samu a ina ka kashe sai ke ce shi gaskiya da Allah ya yi shi babban mai kuɗi ne amma wallahi yanzu an dawo bai da shi to shin yanzu tambayar da yake mun idan ya je gaban Allah ya tsaya sai Allah ya tambaye shi akan kuɗin da ya da nace ce ai ba sharadin tambaya bane sai ka mutu da kuɗi sannan za a yi wa da a tambaye ka in dai ka samu to in ka je gaban Allah sai an yi wa sai an tambaye ka ya aka yi aka samu kuma ya aka yi aka kashe saboda haka sai mutum ya gyara murya shi sai bayani yadda ya kamata a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wani shine abin da yake ainihin wato gaba to saboda haka sai ya zamanto ainihin wato masallaci yana daga cikin ɗakuna na Allah wanda ba za su tsayi ba sai da kuɗi yanzu wannan kayan karatun da aka zo ake ɗaukan karatun nan da su a yanzu ba wai zuwa kai a mata bello za ka yi ba ka ce ma in yamuri ni ne ahalus sunna wal jama'a ma saboda haka abinda muke so kai ka ba mu wannan fitila da kyamara da da laptop za a daukan wa karatu ne in yace maka me karatu ka ce kai baka san ahli sunna wal jama'a ba shi bai san wata ahli sunna wal jama'a ba sai wa sai kuɗi saboda haka akwai inda aya da hadisi za su yi aiki akwai inda aya da hadisi ba za su yi aiki ba sai wa dole sai kuɗi ne zai magana sai ko mutane kowa ya makalakala kuɗin shi kowa ya fi son kuɗin shi fiye da wa addinin Allah arditum bil hayati duniya min al akhirah ma mata'u al hayati dunya fil akirati illa qalil kalla bal tuhibbuna al ajila mutanen suna son wa magaggautiya, in an ce wannan kasuwanci ne idan mutum yi in ya sa dubu ɗari biyar zai samu miliyan ɗaya dan Allah da gudu ake zuwa a sa kasuwancin ko ba da gudu ba wasu ma fi wannan ake yanzu sanda wannan wannan kafirin ya zo riyamosas ake cewa nan muka tashi muka yi wa'azi a garin nan muka ce to jama'a ya hankali na ɗaya duk musulmin da ya je karɓi wannan kuɗin na ce billahi lazi ya cuta balbal na ya saba wa Allah kuma na uku in ba a kiyaye ba akwai abin da zai faru nan gaba aka ce mana to ai ku kun cika zabi ku duk abin da ya zo sai kun ci haram ne ye ye muka rabu da su muka kyale su mu dai Allah ya sani mun faɗa abin da Allah zai tambaye mu in an je lahira waye mun faɗa shikenan ko kuma abin da Allah zai tambaye mutanen gari ka ji ko baka ji ba ko baka isa kai ma Allah ƙarya ba ka ji ka ce wallahi baka ji ba dan wani ma sai wajen rantsuwan sai da hayi sai ya hada da maddi billahi allazi la kuma Allah ya san ƙarya ne an faɗa mutum ya kiwa yake ainihin wato ji to wannan shine babban bala'i wanda muke ciki yanzu wanda babu kuma wanda suke da wannan matsala na society din nan irin mutanen mu Hausawa amma wallahi yan uwanmu yarba alhamdulillah wajen iyaye kira kiyaye irin waɗannan abubuwan nawa na masallaci da wahala ka je masallacin yarba ka ga an tashi ana ana neman taimako an tara kofa ta can kuma an gama an samu naira nawa naira tasa'in da muka yi zama wani zama kwanaki da wani dan uwa ya ce mun ya je Legas wani abu ya bashi mamaki akwai wata santa daga cikin santoci na addinin musulunci da wani abu ya taso sai suka yi gangami suna neman kuɗi wajen naira miliyan 60 za su wani aiki yace ba labari ake ba shi wannan a gaban shi aka yi yace ya rantse da Allah akwai mace mutum ɗaya bai rabi da ta tashi zuwa a ɗinta ta zo da naira miliyan talatin ga kuɗin a kwali-kwali ana wa, ana sauki ba domin kuma mun saba da na Allah baya kaɗan saboda haka sai a jefa naira goma naira nawa naira biyar wani ma canjin da ya sai sigari ne da shi zai ba da taimako a masallaci wannan shine bala'in da muke ciki wallahi canjin da ya sai wa ya sai sigari malam jafar yana ba da labari ya je misira sai ya ga wani bai rabi a can yana karatu sai ya tambaye shi ya kai ka zo nan sai ya ce mai masallacin su ne ya ɗauki nauyin shi ya zo misira ya karatu kuma masallacin ma na kansu salawati sai ce masallacin ku sai ce ta ai ba ma ni kaɗai ba ne wajen mu ashirin ne masallacin ya ɗauki na mu ya ce mu zo mu mu zo karatu eh don kuma masallacin mu galibi sai dai an sada sai rigima akan ladanci sai bala'i sai wa sai tashin hankali sai wani da ya ga kasa sabuwar riga da sabuwar hula sai ce to jama'a gaskiya fa ya kamata a dinga bincikawa saboda haka yan naira goma goma da yake gani abokin roba farare zai yi lissafi da kanshi sai ce to ai ko banza in an nemi taimakon nan a wata za a samu nema za a samu dubu uku dubu uku uku so gida hudu nawa kenan da kanshi zai wannan ta hamsin fa saboda haka in yi lissafi da kanshi daga ran da aka ce to jama'a aiki ya taso a masallaci kuma ba kuɗin na sai ce to duk kuɗin da ake nema ina suke ne sai ce an cinyewa an cinye kuɗi haka ake sai zargi kuma ba abin da ake ainihin wato yi da shi yasa na ce a masallatai irin namu na ahalin sallati wal jama'a irin wannan neman taimakon na naira goma goma ya kamata a daina shi ma saboda yana kawo zargi tsakanin wannan suke bayarwa da wannan suke wa suke ainihin wato karba sai ya yake to ai yanzu masallacin mu da aka bude masallacin da ahalin bait was sahaba wallahi da irin wannan taimakon ne zai riƙe masallacin da sai dai masalla ko kuɗin mai ba zai iya siya ba to tun da aka bude masallacin akwai mutum ɗaya da ya ɗauki nauyin dukkan da ake buƙatar mai aji a karɓi shi zai biya to wannan naira goma goma a korin da an nema sai a samu ɗari biyu da hamsin kuma a kusan da yaushe ana amfani da fetur in ba wuta wannan kun ga yanzu ba wuta ayi. rashin wutan ne ɗazi ya wa ya da irin wa'annan karatuttukan to aiki na masallaci yana daga cikin abin da ba zai yiwu ba sai da kuɗi dan haka yana daga cikin wa an fi umin mara kun min qabl an da ahadakumul maut sannan kulli li ibadiy ne yuqimus salata wa yunfiqu na kun min qabl an ya'tiya yawmul la bai'un fihi wala filar. kafin ranar da zai zo ba ciniki ba siye da siyarwa ba maganar soyayya a ainihin wato wannan ranar to wannan shine abu na farko abu na biyu masallaci ɗaki ne na Allah subhanahu wa ta'ala a duk duniya komai a sama da ƙasa Allah za ka ji ce lillahi mulku samawati wal ardi mallakan sama da ƙasa na waye na Allah subhanahu wa ta'ala ne amma masallaci saboda ta sharifan wata ta'azimin sai jingina ɗakin zuwa ga kan sai cewa ɗakin shi wanda kowa ya san galibi in aka ce wannan ɗakin wane ne ko gidan wane akwai manfa'a da yake samu ta hanyar wa ta hanyar ɗakin yanzu Allah ya riƙi masallatai a matsayin ɗakunan shi ne a matsayin akwai amfanin da yake samu la ya ce ɗakin shi ne don ya nuna wajen yana da wata darajar da sauran gurare ba su da wa ba su da shi to shi yasa sai annabi yake cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha inda Allah ya fi so a cikin garuruwa gabaki daya babu kamar wa babu kamar masallaci shi yasa lizintar masallaci yana daga cikin waɗanda mutumin da Allah zai ajiye a inuwan alhakilan da babu wata inuwa sai ta Allah shine wa rajulun qalbuhu mu'allaq bil masajid da mutumin da aka rati zuce shi da sanwa san masallaci to shi yasa zamu ga kalmar masjid da masajid a cikin qur'ani ta zo daidai har wajen wurare 27 sai Allah ya ce wa man aghlamu mimman mana a Al-Lahi, an yi zukara fiya sunuhu wasa a fi kharabiha nan ya zo da siga ta jam'i masajidallahi qad nara taqallubu wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha فول وجهك شطر المسجد الحرام مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل أما يأملون sannan sai Allah ta'ala ya ce allazina atinahu bil kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al haqqa wa hum ya'lamun al haqqu min rabbika fala takunanna na al mumtarin wa li kullin wujhatun huwa muwalliha fastabiqul aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir sai ce wa min haythu qadasta fa walli wujuhakum shatr al-masjid al-haram sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-harama in sha Allah ما كان an أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر إنما يأمر مساجد الله أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر sannan sai kaji Allah ta'ala yana cewa walladina takaru masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa isalan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu la taqum fiha abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi sai Allah ya ci ambata ko ya ce masjid ko ya ce ne masajid wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada masallaci daki ne na Allah wato Allah subhanahu wa ta'ala to shi annabi yana zuwa garin Madina bayan yayin hijira dan ya nuna mana ahammiyati irin wa'annan amakin ɗin farkon aikin da manzon Allah ya fara yi a Madina shine gina masallaci shine Masjid Quba da haka wannan masallacin Masjid Quba da ya gina bayan annabi ya gina masallacin ya dawo daga yakin Tabuka zai dawo Madina munafikai sun gina nasa masallacin sun gayyaci annabi ya je ya bude masallacin yana kan hanya zai tafi Allah ya saukar da aya cewa kar ya je wannan masallacin lamasjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi masallacin da aka gina foundation din shi akan asasi na taqwa da tsoron Allah shi ya kusantanka ka je cikin masallacin ka tsaya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin akwai wasu mazaje wanda suke ainihin wato tsarkaka wa'annan mazajen su ne sahabbai wanda in manzon Allah ya dago daga sallah ya ce sami Allahu liman hamda su kuma suke cewa mi rabbana wa lakal hamd sai ya zamanto manzon Allah da hannun shi mai albarka da jikin shi mai albarka da waɗannan tawaga mafiya albarka a bayan ƙasa sai ya zamanto aikin da annabi ya fara yi na farko shine gina wannan masallaci ɗakin Allah subhanahu wata'ala saboda manzan Allah ya nuna mana muhimmanci da kuma matsayi da daraja na ainihin wato masallaci to shi yasa sai Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidan lahi ba zai yi ba ga arna su raye masallatan Allah sannan shahidina ala anfusihim bil kufri kuma suna shaidawa da kansu cewa su kafirai ne sai ya faɗi suwa ya suke raya masallatan Allah sai ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata wannan suke raya masallatan Allah shine wanda suka yi imani da da Allah da ranar lahira kenan duk sanda kaga masallaci a unguwa a society yana ci gaba ana kula da tankin masallaci ginin masallaci samu masallaci turare kafe din masallaci duk sati a wanki alama ne na wanda suke ta'amuli da masallacin akwai alama na al'imanu billahi wal yawmil akhir domin rayawa ta masallaci akwai rayawa iri biyu akwai rayawa hissi irin wannan wacce muke magana akwai kuma rayawa ma'anawi shine a raya masallaci da ibada karatun qur'ani zikiri abubuwa na ilimi yana daga cikin abin da zai raya masallaci shine abu akwai karatu akwai wa karatu yanzu wannan karatun da muka zo muka yi ina ganin kila ban sani ba yana da wahala idan an taba sa karatu a nan masallacin irin wannan a gayyato wani malami daga waje zai karatu a nan wajen eh mutanen masallacin su ba da shira idan an taba yi To kuma duk masallacin da kaji ya shahara an san shi ka bincika abin da yake sa a san shi shahara shine ta hanyar irin wannan mai ta'alimat din a gayyaci babban malami ya zuwa ya zo waje to daga nan masallaci yake shahara a sanwa a san masallaci amma duk yadda masallaci zai kankaru ya ginu in ba a yin karatu ba a karantarwa a cikin shi ba ma wanda ba ma wanda zai san dawa da masallacin a ciki to yanzu in yanzu za a ɗauko wani malami za a ci gaba da ɗauko malamai zo su karatu zai yiwu a ci gaba da ɗauko malami idan ba kuɗi ai ba zai yi ba saboda haka dole al'imara lil masajid yana buƙatar rayawa guda biyu rayawa hissi da ma'anawi in an raya masallaci ta hanyar an mai fenti an gyara kafin an sa tayas an yi kaza ta kuma sai an rayawa masallacin ta hanyar karantar da al'umma su kuma al'umma yanzu ba abin da suke gudu sai irin sauraron karatu kama li haula ila kaduna la yakaduna yafqahuna hadisa eh kama kuma an tazkiratu muqridin ka annahum humurun mustanfira sai ka ga da yawa wallahi in malami zai sa karatu sai ka tausaya wa malamin hatta shi littafin da ya rike yana karanta sai ka tausaya wa littafin saboda sai ka gaba ba kowa a masallacin daga yara guda biyu suna ihu sai wani a tun yajin gina daga bango yana yana bacci shi kadai zai ta ihu a lasifika sai mutanen unguwa kuma ga mutane a waje wani yana gindin cikuban mai shayi yana fila wani suna musun kwallo har lokacin sallah yawa ne a lokacin da kake karatu wani fitinan ne yana zuwa assalamu alaikum akaramaka Allah za ka dauka tambaya ne dan Allah malam yi mana sallah sai ka ce shi ya aje ka to sai muka ce wallahi duk abin da kaga Allah yayi ba a banza yi shi ba babu yadda za a yi Allah ya tashi malamai da ɗaliban ilimi sun ci ba su ci ba sai sun karantar sun samu ba su samu ba sai sun karantar ma'ana ba su da shi suna da shi sai sun karantar idan za a sanar da addini yanzu wannan karatun da za a yi sai da aka je aka buga fosta aka je aka sassa gurare daban-daban don mutane su zuwa karatun wataƙila daga cikin karatun tukar da muke yi za ka ga wani zai ɗauki nauyin karatun ya ce ji a sa a gidan rediyo ya cire kuɗin shi yawa ya biya saboda yana so mutane su ji Allah ya ce manzon Allah ya ce duk abin da dan adam Allah ya san ba zai rayu ba sai da shi zaka ga ya hore shi ya fi komai sauki in dan adam Allah da ya san cewa dan adam ba zai rayu ba sai da ruwa duk abin da ake ta'amuli da shi na rayuwa ruwa ya fi komai sauki dan Allah ya ce waje Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy mun sanya kowane irin abu sai da ruwa yake wa yake rayuwa to duk abin da ake siyarwa ka duba ka gani wanne abu ne sai sauƙin ruwa to yanzu iska da ake shaƙa Allah ta'ala da ya san cewa dan adam ba zai rayu ba sai da iska sai bai bar ma tasirifin iska a hannun kowa ba sai a hannun shi wa huwa allazi yursilu riyaha riyaha mubashshira to da ya sanya tasirihin iska a hannun shi yau din nan da a ce gwamnatin Najeriya iska a hannunta take in ta ga dama za ta iya sa a fito ta kulle inda ake so a shaƙa za ta bude inda ba a so mutane za su shiga uku kuma su shiga ba saboda ɗan adam Allah ya san to gwargwadon fa yadda kake numfashi kullum fa haka imamu ahmad imamu ali sunna wal jama'a ya faɗa yadda kake numfashi haka kake da bukatuwa kullum zuwa ga ilimi a karanci kullum naka ga mutum zai ci abinci sun uku zai ci da safe da rana da da daddare amma mutum bai damu ba da safa da rana da dare zai san yadda zai bauta mawa zai bauta wa Allah shi yasa wasu irin yadda dai kasan arna sun rayu haka za su za su rayu والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار masu لهم Allah ta'ala ya kiyaye wallahi Allah yayi wannan ne in za a yi karatu abu wancan a je a sanar a je gidan rediyo a sanar akwai karatu waje kana wallahi Allah ya yi wannan idan kar wani ya je gaban Allah ya ce shi bai ji ba ta ba wanda zai shiga wuta sai an tsaye da sai an maka tambaya kan wulakanci alam ya atikum nazir ashe baka ji ba wallahi dole sai ka ba da amsa ka cewa ka ji to sai in ka ba da amsa ka ce ka ji dole sai ka ba da wannan amsan a gaban Allah subhanahu wata'ala to ana nuna mun ainihin wato lokaci ya hararo amma tun da lokaci ya hararo bari mu shararo hadisai a gurguje hadisi ya tabbata daga sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda annahu qala inda qaulin nasi ya faɗa a lokacin da mutane suke masa magana hina bana masjidar rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya gina masallacin manzan Allah da ya ƙara ginin masallacin annabi ya faɗaɗa ginin masallacin ya yi wa masallacin kwalliya ya kyautata ginin sai ce innakum aksartum yace mutane kun yawaita magana a kaina dan me zan yi yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu abin da yasa ji manzan Allah yana cewa ni man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina wa Allah masallaci qala bukair sai bukair yace asintu annahu qala ina tsammanin sayyidina usman ya ce ne yabtagi bihi wajen Allah yana neman fuskan Allah da shi yana neman yardan Allah da shi to bana Allah lahu baitan fil janna sai Allah ya gina masa shi ma daki aina a aljanna sannan a wata ruwayan yace bana Allah lahu baitan fil fil jannati mislahu sai Allah ya gina masa daki a aljanna irin wa irin misalin yadda ya gina wa Allah subhanahu wa ta'ala daki a wata ruwayar manzon Allah yake cewa man bana lillahi masjida qadra mafhasi qatin duk wanda ya gina wa Allah masallaci gwargwadon tsuntsun irin gidan nan da yara suke yi cewa ɗakin Allah ko su sa su a cikin yashi sai manzon Allah yake cewa bana Allah lahu baitan fil janna shi ma sai Allah ya gina masa ɗaki a ina a aljanna a wata ruwayin manzon Allah yake cewa man bana lillahi masjid la yuridu bihi riya'an wanda ya gina wa Allah masallaci baya nufin riya wala sum'a ko ji da jewa banallahu lahu baitan fil janna shi ma sai Allah ya gina masa gina a ina a cikin aljanna sannan manzon Allah yake cewa inna mimma yalhaqul mu'min yana daga cikin abin da yake riskan mumini min amalihi na aikin shi wa hasanati da kuma kyakkyawan abubuwan shi ba'a da mautihi bayan ya mutu akwai ilman allamahu wantashara ko wansharahu ilimin da mutum ya karantar da shi ya yada shi ba yadda za a yi in dai kana so an matan kai dawwama to kawa ilimi hidima ka gani ba yadda za a Allah ya ya ya dishi an matan ka har tashin wa har tashin kiyama awwaladan salihan ko da na gari mun sha bayani mutane da suke ta kokarin bata kansu lokaci sai mutum ya tara kuɗi ya mama dan shi da gabaki ɗaya amfanin shi guda uku ne a duniya hmm. idan ka haifi da in karfin ka ya gajiya ya taimaka ma ba shi bane daga cikin amfanin idan ka mutu ya maka addu'a idan ka gina wani abu sanda ka gajiya ko ka mutu ya ɗauki abun ya ci gaba da yi kuma wani nan amfanin guda uku ɗa ba zai iya maka su ba sai in ka mai tarbiyya ta addini in ba haka ba ko sai ya zamanto kai ka yi sababin zuwan shi duniya shi kuma sai ya yi sabon barin ka barin ka duniya nawa ne daga cikin iyaye ka ga mutum ya kamu da hawan jini saboda ɗan shi ya mutu nawa yake faruwa yanzu Allah ya kiyaye shine awwaladan salihan tarakahu aw mushafan warrasahu ko wani qur'ani da mutum ya bari ya gadar da shi ga wani aw masjidan banahu ko mutum ya gina masallaci ya mutu ya koma zuwa ga Allah ke yana daga cikin abin da ake ilhaƙin shi ainihin wato sannan manzon Allah yake cewa aw sadaqa ko sadaqa akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi ko wata sadaka da mutum ya ainihin wato fitar da ita a lokacin da yake da rai yana cikin lafiya talhaquhu ba'da mawtihi to bayan ya koma zuwa ga Allah ladan wannan sadakan zai ci gaba da wa zai ci gaba da riskan shi wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ya ainihin wato faɗa sannan da hidimar masallaci yana da ainihin wato lada da falala yanzu da mutanen mu sun san abin da ke ciki na matsayi ga wanda yake kiran sallah to da billahi lazi ba kowa ba zai zama to mu'azzi akwai kasashen da sai ka je kayi diploma akan kiran sallah sannan zaka zo ka fara amma mu nan kawai akan titi mutum da ya tsinta inda dai tunda ya taso ya ji ana Allahu akbar Allahu akbar kar qamatu salah hayya ala salah hayya ala fala ba ruwan shi zo ya matsa ya ci gaba da yinwa ya ci gaba da kiran sallah dan manzon Allah ya nuna matsayin mai kiran sallah eh wata mata hadisi ya tabbata daga abi sa'id al-khudri yake cewa anna mar'atin sauda wata bakan mata kanat ta ummul masjida ta kasance tana aikin masallaci fatuwfiyat laylan sai ta mutu da daddare falamma asbaha yayin da aka falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da gari ya waye ukbira biha sai aka ba manzon Allah labari ai wannan matan ta mutu jiya da daddare mun yi mata sallah kuma mun kai ta makabarta mun binne ta fa qala sai manzon Allah yake cewa Allah azantu muni me yasa da ta mutu ba ku sanar da ni ba me yasa da ta mutu kafin ku je ku yi mata sallah ku binne ta ba ku sanar da ni ba fa kharaja bi ashabi sai manzon Allah ya fita da sahabban shi yaji han makabartan fa waqa'a ala qabriha manzon Allah ya tsaya akan kabarinta fa kabbara alaiha manzon Allah ya yi mata kabbara ma'ana ya yi mata sallah kenan wannan su kalfahu mutane na bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi sallah wada'a laha manzon Allah ya yi mata wa ya yi mata addu'a sun man sarrafa sannan manzon Allah yayi ne ya juye saboda ya nuna muhimmancin wa aikin masallaci to akwai garuruwan da zaka ga mai kiran sallah kowa gudun kiran sallah yake wai saboda duk mai kiran sallah baya kuɗi saboda an saba a nan ƙasan za ka ga da nan wani ya ritaya daga aiki ne baya zuwa baya zuwa ko ina saboda haka akwai kasashen da billahi lazi wani yana neman kansa da akai akai ya kira sallah ya ce wallahi ba zai kira ba saboda ai in kira sallah yana ganin kamar kiran sallah zai kawo mai rashin cinwa rashin cin kan sallah saboda an fa in mutum yana kiran yana aikin masallaci ba zai ainihin wato sami ko sisi ba haka ake gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata daga Abdullah bin Umar yace bainama yakutubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman ana cikin kutuba wata rana manzon Allah yana kutuba idza ra'a nukamatin fi qiblatil masjid sai manzon Allah ya ga majina a jikin bangon masallaci wannan me yake nuna mana tanziful masjid inda ranar nan wasu mata ne suka burge ni sun zo wucewa sai suka ga mai sai turare kusa da masallacin mu wallahi sai da suka zaɓi turaren da ya fi kowane turare tsada suka siya suka ce a zo a fesa cikin masallacin wala malam na shigo kawai masallacin tun ji kanshi tun kafin in shigo ya tare ni daga waje sai na ce me ya faru ne aka ci ai wasu mata ne suka yi wa suka bada to a ranar duk wanda ya zo ya sallah a masallacin an yi kwanaki duk wanda ya zo ya sallah a masallacin sai ya ce wanda ya sanya turaren nan Allah ya masa wa Allah ya masa albarka to saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata a lura da shi kada ya zamanto kowane sarkaci akwai awa a masallaci gayyaza alan nasi sai manzon Allah ya ainihin wato kausasawa mutane thumma hakkaha sai manzon Allah ya sa aka kankare wannan majinan qala yake cewa shi Abdullahi bin Umar wa ahsibuhu ina tsammanin fada'a bisa za'afaran sai da annabi ya kira yake a ɗauko turaren za'afaran da aka ɗauko turaren zafarin falattakahu bihi sai manzon Allah ya kawo aka zuba a wajen da aka zo aka kwaba majina a ina a masallaci saboda tanzi na ne na ainihin wato girman masallaci dakin Allah subhanahu ta'ala yanzu mafi yawancin mu kowa idan ka je dakin shi ka ga da TV da BTV da watece da da labule ya zagayewa ya zagaye ɗakin akwai kaza akwai kaza amma a lokacin da za a ce to jama'a ana neman kuɗi za a gyara ɗakin wa za a gyara ɗakin Allah amma mutum ya yadda ya gyara ɗakin shi ɗakin Allah kuma kowa ko uku haka mafi yawancin wallahi mutane suke da Allah ya kiyaye da shi yasa an mutane suka gyara ɗakin Allah sai Allah ya turo wani bala'i sai ya rusa ɗakin kowa kuma ba ka ake ma sai ya turo ruwa inda baka yi tsammanin ruwan zai je ba sai ga yaji sai ya rusa ɗakunan wa ɗakunan mutane Allah ya kiyaye sannan bayan wannan manzon Allah yake cewa al-musaqu fil masjid khati'atun yin kaki mutum ya tofa majina ko komai a masallaci wannan kuskure ne wa tuhu kuma kafaran shi in kai shine dafnu ha dole sai ka kankare shi ka binne wannan abun ba a bukatar ganin shi da wanda zaka gane kuskuren iyayenmu yan ɗari ko Allah ya kiyaye in ka ga yanzu gyaran masallaci ke yanzu daga wajen mu ne suka dan fara koyan wani abu har yanzu billahi lazi akwai masallacin da in ka dai sai kaga majina a ciki eh to kaga masallaci dakin dakin shi bawa ba kutun majina amma dakin Allah akwai wa akwai kutun majina kuma kai magana sai maka a dan izala ne a rabu da shi hmm. eh? bayan kuma Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir alama na imani da Allah da ranar lahira shine al imara lil masajid rayi masallati na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba a yin cigiya a masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira yake cewa naji annabi yana cewa man sami a rajulan duk wanda ya ji wani mutum yanshidu dalata fil masjid yana batan wani abu yana cigiyan wani abu wanda ya bata a masallaci yaqul to yace masa la radda Allahu alayka kada Allah ya saka ga wannan abu fa innal masjida manzon Allah yake lalle masallati lam tubuna bi hada ba a gina ta saboda ba saboda wannan kyamar saboda mutanen mu ba karatu suke ba idan mutum ya zo ya ce bata malam dana ya bata da Allah Ya ci cigiya sai ka ce to gaskiya annabi ya hana giya ina a masallaci idan cigiya za ka ka kaiwa idan rediyo abinda mu dai za mu yi za mu iya sanarwa mu ce to jama'a dan wani bawan Allah ya bata yana addu'a yana buƙatar addu'a Allah ya sa a yi a ganshi yanzu mutum ya zo dan shi ya bata kace to annabi ya ce kada Allah ya saka gan shi ai wani zai fasa ma baki wallahi sai ku kama sai dai kan kuna ciki kuna kuna fada to ba a ciki a aina a masallaci to akwai ahkam allati ta ta'allaqu bil masajid wanda babu lokacin da zamu ta magana akan su al muhimmu a gurguje yan uwa saboda lokaci lallai wannan addini namu na musulunci wallahi babu yadda za a yi tsaye sai da sai da infaki kuma addinin musulunci ba Allah bane zai sako da mala'iku daga sama su yi mu din da mu ne zamu yi wa mu ne zamu yi addinin shawara da zan bayar a duk sanda kake maganan a taimakawa addini wani kawai yana maganan kana maganan masu kuɗi ne shi bai da kuɗi bai gema ba bai shafe shi ba yanzu dan Allah ina za a bude aljanna akwai wani ya ujjat a nan wajen a ce to jama'a a shiga dan Allah akwai wanda zai fara bari sai aladin ya shiga sannan shi ya shiga ba wanda zai shiga zai yadda ta shi yasa sai Allah ya ce mana wa fi zalika falyatana fasil mutanafisu a cikin wannan ne ake gwagwarmaya don haka masu gwagwarmaya ta shi shiwa shi gwagwarmaya shi yasa a babun infaki sai Allah ya ce mana li yunfiqu zu sa'atin min sa'a mai kuɗi ya siyar daidai wa daidai kuɗin shi wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kunta arzikin shi shi ma falyunfiqu mimma atahu Allah ya ciyar gwargwadon yadda Allah ya yi ya ba shi domin la yukallifu lahu nafsan illa mi illa ma ataha ba yadda za Allah ya kallafa mare sai abin da ya bata na haka in mutum yana samun naira dubu goma ne a wata Allah ya san abin da zai yi kuma annabi ya ce kowane mutum yana tare da mala'iku guda biyu akwai wanda yake cewa Allah ka ninninka wa mai ciyarwa akwai wanda yake cewa Allah ka kuntata mu wanda yake ce wanda yake ciyarwa saboda haka in ka bayar sai Allah ya yi ya buɗa in ka rike shi ma sai Allah ya yi ya riƙe saboda haka wannan shine da haka ina ba da shawara irin irin waɗannan masallatai da duk ma wasu masallatai lallai a yi ƙoƙari a samar musu hanyoyin da za su riƙe kansu su zauna da kansu mutanen da suke sallah a masallacin da wanda suke ta'alluki da masallacin kowa duk wata ya yi alƙawarin ga abin da zai iya bayarwa ya fi kuɗin zai fi albarka fiye da a zo ana ta neman naira goma goma naira ashirin da muka yi tafsiri bana a masallacin masjidu ahlul baiti wa sahaba bayan wani bawan Allah ya dauki abin da zai iya yi ya sa tafsirin a gidan rediyon kada FM wanda ake sa karfe 1 zuwa 2 to bayan an gama tafsirin sai challenge sai taso mana da yawa muna buƙatar kuɗi tun muna buƙatar shekara mai zuwa in dami tafsirin a sa a gidan rediyon da ya fi wannan to amma ba zai yi ba sai da sai da kuɗi dan ba za ka je gidan rediyo ba ka ce kai ne ahli sunna wal jama'a saboda haka ka zo ne a sawa a sa tafsirin ka idan ba kuɗi kana ji kana gani babu yadda ka iya dole ka ji tafsirin bid'a yana yawo a ina a rediyo kuma baka isa ba a sa tafsirin sunna in ba kuɗi ko zai yi ba zai yi ba da sai muka zo muka yi zauna ya za a yi kuɗi ya fito da aka yi zaman farko wasu ka ba da shawara su suna ganin abin da za a yi duk wata kowa alƙawarin abin da zai iya bayarwa da aka zo kowa ya alkawarin abin da zai iya bayarwa yanzu zaman farko sai da muka tara naira wajen kusan dubu ashirin da biyar a zaman farko yanayin da naira goma goma ne aka tare ta a can ka faɗa min yadda ko dubu biyar za ta fito saboda haka wannan sai ya ba mu tunanin kenan ashe yanzu za mu iya zuwa mu buɗe mu masallacin account a yana a banki to da wannan hanyar matakin farko sai maka tunanin nan gaba babu abin da ba za mu iya yi ma inda za mu ci gaba da samar da kuɗi ta wannan wa ta wannan ainihin wato hanyar saboda haka sai a yi a taimaka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon taimakawa da haka abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah da mu da ko Allah ya samu musharaka cikin ladan abinda da kuma na yi kuskure saboda karancin karatu da kuma ajizanci na dan adam Allah nake roƙo bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ya fi mana da haka nan tsaya nan kuma kar a manta akwai mai ta'aliki subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar Allah ya saka malam da alkhairi saboda ƙurwar lokaci da zaɓin malam zai kai wa gobar safi abin bai ƙare ba to Allah ya saka da alkhairi Allah sa abin da muka ji Allah amfanar da mu shi yanzu za mu yi abin magana zuwa ga ustaz Muhammad Awal MC Suleiman domin ta aliki. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mun ji bayani daga bakin Sheikh Musa Yusuf akadu sunna mana roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya ƙara mishi ilimi da takwa a da ta wato da za a bisawa zan so malam ya ci gaba amma ba za mu so mutane su gaji bane duk lokacin da an ka kira su game da abin da zai raya su dinga samu suna ansa wannan kira ba tare da bata lokaci ba duk da lokaci ta daga ta dan gudu a tunani a da shi ne bayan malam ya gama bayani zan dan yi tarjama a wato harshe ta yarbanci wanda yake na ganin lokaci ba za a yi bayan dama ba saboda haka za a gafarce mu zuwa gaba insha Allah ta'ala za mu gyara wannan a yana malam yi bayani ina son ɗan jawo an kulanmu ne ga wani nukta ɗaya ko biyu a cikin bayanin malam ya nuna mana mu sani Allah ta'ala ya alce mu ne a cikin wato daga abubuwa guda biyu wato gangan jiki da rai yau sai muka waye gari da abin da muke rayawa sai gangan jiki sai ka ga mutum sai zai tashi da safe zai yi wanka man da yake shafawa a wato a jiki daban na fuska shi daban na yatsun annu da na kafa daban a man da zai shafawa gemu shi in ma yana da gemu daban ne na ba an gane amma ita rai wanda yake ita tafi muhimmanci ba a raya ta saboda haka yi bayani doguwa game da ababen da za su raya wannan saboda haka ina so ne mu lura ba wai zan yi wani dogon tariki ba mu lura da ababen da malam ya bayani kuma yana da mahimmanci wani lokaci idan aka yi wa'azi za ka ga mutum ya wato wa'azi ta ja shi rashin wato tunatar da kanka domin yana da mahimmanci kai ma ka dinga tunatar da kanka in eh, an yi wa'azi game da kaza da wai menene ne an yi wa'azi game da kaza a jiya wai menene na aiwatar domin mutum dama mai mantuwa ne saboda haka wajibi ne mu yi kokari mu dinga wato kokarin tunatar da kawo mu ababen da an ka koyar da mu kuma kada mu manta tatbiki tana da muhimmanci ga bayani da malam yi tatbiki tana da muhimmanci akan ayyuka saboda haka ni ina nake roƙon yan uwa dan da an kai mana wannan karatu wanda yake insha Allah yanzu ma za mu sami su a fili ko yi kokari mu dinga tatbiki domin gaskiya malamai Allah ya saka da alkhairi sun yi kokari abin da za su iya wajen karantar da mu wato ko kuma fahimtar da mu addinin musulunci amma aiki ne wahala Allah ta'ala ya taimake mu ya bamu dama wato aiwatar da abubuwan da aka koyar da mu malam na magana da game da wato appliance irin wannan equipment da cewa idan misali idan ka je Ahmadu Bello ka samu inyamuri ka ce ni ne dan ahlus sunna wal jama'a ba zai baka ba aka fake da dariya to ina tabbatar mana a cikin mai ikirarin shi ahalu sunna ne wa jama'a din da shi yake saida ku ce ya bada fi sabilillahi ba zai bada ƙarshen kenan kuma gashi ya san irin ladan da zai samu da wannan nake ba mu shawara irin shawaran da Allah ya ba karuna wanda yake kuma malam ya karanta mana ce ma wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah daga cikin abin da Allah ya baka domin kusan kullun tunanin da ke zuwa mana shine wai gani muke da dabarar mu muke samun kuɗi a wannan gurin shi yasa nake son in ƙara tunatu da malam malam kuɗin nan ba za ta fita ba ba za a yi ba bada ta ba sai mun tambaye kawo nan mu ta ina ake samun kuɗin sai ka ji mutum sai ce ma akara makallawa ayyasan halal ta haram ita ma ta zama black market sai ka yi da gaske kake samun haram to malam kuna ganin mutum zai samu wannan haram ya bada ta zama mai maci ina ba ta gane saboda ka dole ne mu yi tunani game da wannan har ila yau malam na cewa wani ma zai ba da kuɗi wato misali canjin sigari to wani ma kuɗin da zai bada ɗin ɗan ataba ne a kuskure ya ba shi kuɗi naira biyar ya gabiya ya san babu inda zai bada ko sai zai siya ba za ka ba saboda haka ana kawo fi sabilillahi maza sai ku ga shi zai fara cirowa saboda dama wannan kuɗin ba za ta mai amfani ba na ba ta gane saboda haka shawarar nan da Allah domin Allah subhanahu wataala inda ya ce wa karun ya ce wa ahsinu kama ahsana ilayk ku kyautata wa Allah subhanahu wataala ai ba wai Allah zai amfana da wani abu ne daga gare mu ba amma yana nuna maka ne irin wato amfanin da Allah ta'ala ya maka ba tambaya Allah yake mana ba yake cewa alam naji Allahu ainai wa lisanan wa shafatin kusan kullum da kan zuwa mutane yau za mu dinga ikirari ai muna cikin talauci muna cikin talauci muna cikin talauci kai talauci ya dai ka mai tunani da fikira lafiyayya ba cikin talauci inda gaske ne kana cikin talauci don Allah dan girman Allah a cikin baiwan da Allah subhanahu wataala ya baka ko kuma daga cikin abubuwan da Allah ya maka dukiya a jikinka ga kayan kuɗi dan uwa balle a lokacin da yake ana siyasa a ce ana kidnapping ana sata mutane ana ritual wato ana bokanci da mutane ga idanunka guda biyu ka sai da ɗaya mana kai maneji da ɗayan tunda akwai makawon da yake ma bai da idanu sam kana zuwa DITV ko IAIT ka je ka ce kana son za ka yi talla ne na bashi ina son yi talla a bashi in na samu kuɗin biya ku ina da idanu guda biyu na lafiyayye ina son sai da guda dai a zuwa kwakula a kwakulita zan sai da miliyan goma ka ba da lamban waya da lamban gidanku sai ka yi mamaki irin motocin da za su zo layi a gaban gidanku suna son su yi wannan irin guda daya miliyan ɗaya miliyan goma cash ba cek za a baka ba ba shi kenan sai ka sai da dama kyauta Allah ya baka ko baka ba ka sai da ɗaya miliyan goma ka biya su ko da dubu biyan ne ko goma na advertisement kana da sauran kuɗi amma shin za ka sai da za a sai da in ta'udu ni'matallahi la tusuha saboda ka ga iman da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maimakon mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wato mu nuna wato gratitude wato muna wato jin dadin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana sai mu bijire saboda haka yan uwa an riga a wuce nan mu yi kokari duk bayanin da an ka mana mu yi kokari mu aiki da malam yi magana game da muhimmancin wato wato hidimar masallaci yanda ake da khadimin masallaci kuma ake da wanda suke rusa aikin masallacin za ga mutum shi da rana raka zai zo sallan azahar masallaci da rigar shi na makaniki ga injiniyar wai a haka ko dakin shi in ya je kofar dakin sai ya tuba wannan rigar ba kafin ya shiga dakin amma ɗaki ta Allah subhanahu wataala wai kokari yake a hasken gaba yake so ya shiga da ya tsawo da wanda suka sa fararen kaya kuma ya magana ce an cika matsawa mutane saboda haka uwa wanda nake ba na son cika mu da surutu ko kuma bayanai don Allah don girman Allah a ji tsoron Allah subhanahu wataala ababen da malamai suke gaya mana mu fara tunanin yadda za mu dinga implementing wato tatbik yadda za mu dinga yin su aikace yanda kuma mana ya faɗa kun ga mata su yanzu har dabara suke mana tun da su suke zuwa karatu mu yanzu kawai kuɗin muke ta nema da muna neman kuɗi mata su ma suna fita suna neman kuɗi yanzu da suka gane suka gan kai alkiyama ta fi muhimmanci su yanzu sai suka ja baya in ka je islamiyya da safe su ne in ka je islamiyya da rana su ne da daddare in ka je islamiyya matan aure ne ko kuma mata amma akara maka Allah ana magana maka ce mana ai a ci gaba da roƙon mana Allah Allah ya yi mana buɗi wallahi abin ne wahala ne ya dan yawa shi yasa ba mu samu zuwa makaranta saboda haka yi kokarin yan uwa wanda muka faɗa daidai muna roƙon Allah mai kowa mai koma ya ba mu lada da mu da ku ya ninka mana lada wanda muka yi kuskure ko tun saboda ya dama aikin shedan ne yadda malam ya fada da kwallo za a iya nan ko kuma za a yi display din kwallo a nan ina ganin kin magariba da guri ta riga ta cika kuma kuɗi za a biya amma tun da wa'azi ne to alhamdulillah kuma yau an samu sauki wani ma sai ce ai akara makallahu a dafa wa'azin nan a bari sai gobe za a cika ba kunya ba tsoron Allah subhanahu wa Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah Allah saka malamu da alkhairi abinda suka faɗa ubangiji Allah ba mu ikon aiki da shi ba ta kwata lokaci suna tafiyar lokaci akwai masu tambaya ma wanda su yaƙuri zuwa goben Allah yadda tunda akwai mahadara a wannan guri gobe karfe takwas wanda aka mata maudi da ashura da tasuwa wanda malamin Sheikh Musa Yusuf da Sunna zai gabatar ta da malam Muhammad Awal ɗan ke Sulaiman zai ta'aliki kamar yadda aka yi insha Allah yanzu za mu kira babban limamin wannan masallaci malam Muhammad Iguda dan jawabin godiya tare da mana addu'a. Bismillah.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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko منا mika ainihin في da kuma yabo mai tsarki zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu daman taruwa a wannan waje ko na masallaci mai albarka na biyu muna mika anfin godiya ga waɗanda suka ɗauki wannan hidima na ƙoƙarin gayyato ina manyan malamai namu domin sanar da mu wani abubuwa da ba sani ba ko kuma a'a mun san shi ne mun manta ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan kuma akwai yan uwa su daga cikin musulmai sun dan tallafa su ma kokarin su wajen ba da taimako wajen buga posta da abin da ya shafi wajen bangaren mai na janareto su ma sun kokari a kai da kuma wasu daga cikin iyalan shi alhaji marigayi alhaji bayan ɗallari kenan to to allah ta'ala ya gafarta mushi da su ma dukkan su allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ga baki ɗaya sannan uwa uba sai iyaye namu su ne malamanmu da suka zo suka mani wannan nasiha mai albarka wanda yake kuma inda da samun sarari gaskiya da an wuce ma wannan lokutan don abu ne mai fa'ida sosai haka nan domin masallaci waje ne wanda yake muke taruwa domin yin ibada don haka Allah ta'ala ya girmama wannan wajen sannan kuma waje ne ma wanda yake ana iya karantar da mu addinin musuluncin shi kanshi wanda shirka shi kanshi manzon Allah sarka nan yana ɗaya daga cikin guraren yin da'awan shi ma'ana masallacin kenan saka masallacin da kima da kuma daraja ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon taimaka ma shi masallacin da abin da suke bukata ga baki daya a malam da suke mana wannan nasiha Allah ta'ala ya saka musu alkhairi ya ƙara sanya musu alkhairi da kuma albarka cikin rayuwarsu malam ya dan takura ma kanshi da kuma dan tsayawa saboda hidima ko kuma wannan wa'azin da za a yi ko wannan muhabira saboda shi malam Muhammad Awal kenan akwai abuwa na da'awa da yake zuwa yi to Allah ta'ala ko a gobe ma zai je amma ke saboda mahimmanci wani abin gaskiya zai dan tadbiqin lokaci haka nan akan wancan waje zai tafi zai tafi ba ma nan garin bane to amma insha Allah ce zai dawo kafin wannan lokacin da ikon Allah za a yi shi to in ma muna ƙara godiya gare shi Allah ya saka mu alkhairi shi ma malam Musa tare da shi muke malami ne a gare mu kuma muna karatu da shi sosai akan irin wannan musamman guru malamanmu da muke wannan karatu na addini su ne malam bashir da su malam ya malam yahaya da ake kiransu da anafi lakabin asalafiyun domin roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duka su Allah ya saka musu alkhairi da mu da su ga baki ɗaya irin wani abu suka yi na ƙoƙarin karantar da mu da makamanci wani Allah ta'ala ya saka musu alkhairi wanda suka zo nan waje ko nan masallaci ubangiji Allah ta'ala mai da su gida lafiya abubuwan da muka ji Allah ta'ala ba mu ikon riko da shi da kuma yin aiki da shi wanda muke yin kurakurai a kai Allah ta'ala ba mu ikon barin wannan kurakurai mu dawo kan hanya na kware a kan shi domin sunna ita ce hanya madaidaiciya kamar abin da anifin fauzan abdullahi al-Fausal al-fauzan yake faɗi a cikin littafin nan ne na al'ajiyotin mufida yake cewa ka nan, salafawa suna kawo irin karin magana suna cewa sunna jirgin ruwan annabi nuhu ne sunna jirgin ruwan annabi nuhu ne duk wanda ya hau ya tsira wanda ko yake hawa to zai hallaka su wannan abun haka yake su lallai riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane irin fuska ya shafi addini abu ne mai kyau kuma wanda yake abu ne na wajibi shi ya kamata a yi riko da shi haka nan haka nan wannan abin da ya shafi hidimar masallaci ibada ne bauta ne na Allah ba a so a sa wani abu na sirrai ko na nuna ganarwa ko na jiyarwa kamar da malam musa ya kawo mana hadisi akan wannan saka na duk abin za mu yi a cikin neman fuskan Allah tabaraka ta'ala Allah ta'ala ya saka da alkhairi a su ma yan uwa musulmai suka ta kokarin daukan wannan abu to su ma Allah ta'ala ya saka musu alkhairi sannan muna bai wa malam Musa shi ma hakuri saboda abin farko ne haka nan mun zo muna ta jira ce sai an dan kokarin <laughs> wani shi haka to Allah ta'ala ya sa mun tsinkaye hakan ba to ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa nan gaba kuma insha Allah za ƙara shirya wani irin wannan muhabara wasu lokuta idan an samu natsuwa insha Allah za kira wasu malamai akan irin wannan abin ubangiji Allah ta'ala ya saka alkhairi Allah kuma shi da bukata سبحانك الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رب yan wa duka da suka zo muhadara su ma duka na yi addu'a kai insha Allah to su ma Allah ta'ala ya saka masa alkhairi kuma Allah mai su gida lafiya duka gobe insha Allah shi ma za a yi wannan Allah da za a sami akan lokaci na ashura tasu'a da za a yi shin yaya ake ya kuma karantarwa suna na manzo sunan ya karantar yi? saboda wasu daga cikin gurbatattu na cikin musulunci suna kawo irin abubuwa daban-daban a ciki wanda kuma wannan lokacin ya karato mana ya kusan zuwa su ka na in za mu yi sai mu yi shi akan sunna akan karatuwa na manzo sallallahu alaihi wasallam ya ake yin shi sai mu san shi kuma mu dinga aikata shi akan haka wanda ba a yi koro ba kullum ba dole sai shekara mana duk wata ce shi na irin wannan wata ya zo na wannan wata da ake anifin ashirar tasuwa to lalle shi ne ake misali zai nuna mana ya karantar da mu nan yaya sunna ta karantar ya za a yi saka nan tabbas yan wa musulmi ana bukatar su da mu wannan waje don mu kara jin wannan abun akai Allah ta'ala ya saka alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم zuwa gobe insha Allah tambayoyin da aka yi da muke ke so a yau to sai ya rubuto insha Allah yau din a goben Allah sai da an samu saboda lokaci ne ya dan ya dan ji hakan